الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة غفرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ختم لنا بخير وجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلم ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما رضيت عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك وتلاوته على النهر الذي يرضيك عنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلم ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما رضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تدلك به ألسننا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرع به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا وإنه لا يعيننا على الحق غيره ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم زلنا ولا تنقصنا وعدنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر آخرتنا ودنيانا اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تهمنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين والمنافقين والماكرين بهذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آمنا ننشي قبا da wannan darasi namu na tafsiri da muke gudanarwa a wannan masallaci namu na bakin tashar riga wace rana ta wata ramadana bayan sallar ishayi, a yau wato rana a tane a muna nan ci gaba da wannan darasi namu wato abin nanan a ranar abin na na a tane sha biyu ke na ko? Eh, sha biyu ga watan ramadan hijirar maza Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1444 Allah mana roƙonka yadda ka gwada mana wannan rana Allah ka gwada mana ƙarshen wata ramada cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali kuma Allah ka anshi ibadodinmu tsarkake mana ayyukanmu don rahamarka ka warkar da mu daga shiru ta kowace iri ka buɗa mana ƙohoyi na alheri ka daɗe mana ƙohoyi na sharri sai mana maganin talauci da rashin abinci da sauran damuwa da ire iren su don ramuka. to muna nan ali imrana aya ta saba'in da bakwai daidai to allah ramma bismillah innal ladina wa min khiyanati ahli kitabi daga cikin yaudara na ahli kitabi gairi da mali kun san jiya akan dukiya na yaudara da suke ga dukiya muka kwana cikin ta to cikin yaudarorin su waɗanda suke yi ba na abin nan ba na yaudara ga dukiya ba amma dai dukiya amana ne akwai tabdili kitabillah canzawar littafin Allah bi mai sai su yi karatu su fassara wa da suka so da abin da suka so wannan ce amana ne kamar da kuke ganin wasu yan ba su kuɗi ayoyin da suka nuna musulmi kai ya tsanci kahire sai su yi musu tawili lokacin siyasa in an ka ba su kuɗi sai su yi musu tawili su ce wai wada masu tafsire sun ka fassara ba haka nan na ba sai ka ga yaro ko ni bai sani wani addini ko ma addinin bai sani ba wai shi zai zo ya ce gyaran manyan malamai da suka rubuta da tattafan tafsiri wai aiwa da aka suka waɗannan ba haka nan na ba to wannan nau'in ce amana na aƙida ce ta ahlul kitab misalu na atan nabi kamar misalin sifar annabi suna canza su da abin da suke so wa hadillahi ilayhi fi tawrati da alƙawarin da Allah ya yi musu cikin at-taura wa la ala al-khalqi kadiban da taurin kai su yi taurin kai su yi rantsuwa kuma sun san ƙarya na kuma su ranci au fi bai istilatin ko wajen sai da wani kaya su rance da Allah kayan ga ko su ba su samai wa da an ka kai shi ba kuma tsakani da Allah sun samai ma ƙasa da haka nan to falle raddi an yi ita da ibihin biya domin a yi raddi a hana musulmi su yi koyi da su ƙalallahu ta'ala Allah madawakin sarki ya ce إن الذين يشترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الذين

Allah subhanahu wa ta'ala yake innal ladina lalle wayannan da ya abin ya sharuna da adillahi ilayhi suna sayi ko suna sai suwa da alkawarin da Allah ya zuwa gare su ay yastabdiluna bi adillahi ilayhim suna canzawa da alkawarin da Allah ya zuwa gare su fil imani ga sha'ani imani bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa'ada ila amana kuma suna canza alkawarin da Allah ya da su cewa su ba da amana su tsare amana da kyau wa imanihin da rance-rancen su halifiyan bihi ta'ala rantsuwar da suka yi da Allah kadibi na suna makaryata sun san abin karya na kuma su ranci ku bayyana rantsuwa ga abin da kun san ba gaskiya na ba ga rashin gaskiya ku bayyana rantsuwa ya ku jama'a ku bayyana rantsuwa ga abin da kun san ba gaskiya na ba ku ci to wallahi haka na an kai ku bari ba daidai na ba in mutum na haka nan gamawa lahiya abbai wanda ka ta yi wa mutane karya kuma shi rantsuwar karya gamawa lahiya abbai saboda haka 'yalin kitabi su suke yin haka nan wa aimanin ayakar biyan bihi ta alaka zibin suna sayan samanan kalila su yi wannan rantsuwa don su samu wani abu min duniya na duniya shine samanan kalila kala-kala-kala lahum wadanga ba su da rabo fil akhirah ranar lahira masu rantsuwa ƙarya suna rantsewa sun san ƙarya suka yi ranar lahira ba su da rabo inda Allah su kawai rabon su jahannama ita ɗaya suka jira su mutu su yi tsita. wala yukallimuhum Allah Allah bai masu magana ta rahama gadaban alayhin don hushin da ya kai da suwa wala yanzuru ya ilayhim yawmal bai kallon rahama gare su ranar kiyama ayyar kallo na rama ba kallon su abbayi ba gaba da ya nemi irin kallon nan da ya kawa mara gaskiya sai huskar su ta tsagi saboda tahushin Allah su iri ne yana musu iri ne na rahama abba ya yi musu wala yi zakihin kuma Allah bai tsarkake su dullahin da sun kai ko guda ba a yaye musu da hirawan bai tsarkake su galayi ko guda walahum azabun alima suna da azaba mai dadi mu'lima saboda haka abokar yan kasuwa a baccin amana kuma yan kasuwa a bacci ya mai kyau da mara kyau a bacci ne mai ƙananan kuɗi da manyan kuɗi kuma sai a sayar da manyan kuɗin a kula da irin wannan nau'in yaudara a bayyanta a duk abin da ka yau da gobe sai asirinka ya tori ko mina in dai ba a bari kai ba yau da gobe sai asiri ya tori kuma bayan asirinka ya tori nan duniya an gane ka maciyan amana kake kuma ranar lahira Allah shi maka shari'a الله يكايل وإن منهم وإن منهم لطريق يدعون على السنة والملكات لتاسقوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما من wa'inna kuma lalle daga cikin ahli kitab akwai farika akwai wasu jama'a da'ifatu wasu jama'a ka ka kabi ibn ashraf kamar babban mallamin nan nasu makaryacin nan kabu ibn ashraf yalwuna alsinata wa milkitab suna karkatar da halittansu in suna karatun littafin taura sai su karkatar da halittansu su yi karya su shigo da wata karya ciki ai ya ake tafuna ha ai suna karkatar da halittan nan nasu lokacin karantawa bi qira'ati da qira'al littafin sai su karkata anin munazzali daga abinda aka saukar sai su juya ma'ana ilama ma zuwa ga ma'anar da suka ƙara wadda suka karkatar da kawunan su min nabi sallallahu alaihi wasallam wa na'awi na sifar annabi da abin da ya kama da ita suna karatun qur'ani sai su karkatar su shigo da wani abu wanda tsakani da Allah ba littafin na yace yi shi ba sai su ce littafin nan na yace yi shi min mina kitabu don kai mai saurari ka yi zaton abin nan da suka faɗi karkataccen nan cikin littafin yake allazi anzalahu Allah wanda Allah ya saukar wal hali kuma alhali yadda abin yake wa ma huwa min indillah abin nan da suka kago ba daga Allah yake ba wa yaquluna huwa min indillah kuma suna cewa daga wurin Allah yake wa ma huwa min indillah kuma daga wurin Allah yake ba ay yaquluna ma amma bikira suna cewa tare da abin da aka ambata min lai na karkatar da halshe wata harifi da karkatar da ma'ana ala dariƙatar tasiri bayyane labi tauriya ba ko da wani tauriya wata ariri da wanka da jirwai ba waye kulu na suna cewa alallahi da kazi ba wahun ya alamuna suna faɗin ƙarya suna jingina ma Allah wahun ya alamuna annahun kadiguna kuma sun sun san makaryata ne wannan al'ada ce ta alai kitab saboda haka almajirai kowa ya tsaya bakin abin da ya sani abin da duk ba ku sani ba ku cewa Allah ya ce kowanku ya tsaya ga abin da ya sani kai ko adada an ka ce ka karanta ba ka iya karatun ta karatu na kware kuma kana so ka yi fatawa wadda ka ji manyan mallamai na yi kama kanka kana zama kahiri yanzu cikin minti guda saboda haka kowanku ya tsaya bakin abin da ya sani cikin malamai akwai ƙanana akwai masu bi musu akwai masu bi musu har akai ga manya to kowane gihe kake saya su ko manya ka bar musu manyan matsalolinsu don ka zanna lahiya ko tsaya ga abin da ya sani bai kanta amma ko abin da ya sani ya yi kusa kunya yanzu yana kunya da izinin Allah Allah ya kare mu wa mana shubahati daga cikin abin na shubaha kuma majawazatu haddi ketar haddi fi ma abin na ta shari'a ga abin da shari'a ta iyakance mutum ya ketar haddin shari'a a abin nan da kasa da ta'adima don nuhin girmamawa wa kofi ala da shari'a wato game da tsayawa ga haƙoƙin haddodin shari'a fi kulle shayin ga dukkan komi wa kade talaba ba'adul musulmi na sujuda lahu sallallahu alaihi wasallam wasu musulmi da annabi ya aike su wani gari sun ka ga ana gurhani ana gaida manya to da sun ka dawo sun yi niyyar su ma su gurwana su gaida mai gidanmu hai su kala lokacin da wani daga cikin sahabbai ya ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam inna nusallimu alayka yanzu haka za mu rika yi ma sallama kama yi sallimu ba'aduna ala ba'adin kama wadda sashen muka sallama ga sashen gaskiya bai kamata mu yi ma sallama mu baka hannu ba amala na zuda laka baka ribari madan goro a nama mu ka bambanta dai da sauran jama'a amma kawai a tawo assalamu alaikum a ba hannu ya rasu bai manya su bai menene bambancin ka da mu kenan ka bari mu goro nama yanzu kai dai aka goro nama وقال الله لرد مثل هذه الشبه كما annabi ya magana sai jibril ya متانن da sauri don mutanen sun dawo daga ƙasa yamen na can ko ƙasa habasha saboda haka sun ga al'adun da aka can na girmama manya manya suna da bambanci da waɗanda ba manya manya gurwa gurwanawa aka yi har za a gaishe su wannan al'ada sun ka gano shi na so a ganin shi ma annabi ayyahi yi wa'ancan da aka gurwa nama ai yi su saboda haka duk wani mu zube mai magaishe gaishe shi kamar wa da wa'ancan suke wa mayar to kamin annabi ya ce komi sai jibril ya zo da sauri ya ce ma kana da basharin ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله to kamin annabi ya magana sai Allah ya ce ma kana yan bagi li bashara ai bai kasance yana yiwa ga wani mutum wani annabi an yi wuce Allah da kitaba Allah shi bashi littafi wal hukuma Allah ya bashi hukunci ai alfama li shari'a ya bashi fahimta ga shari'a wannan buwa ya bashi annabci sun mai kula da nasi sannan ya dawo yana cewa mutane kunu ya ba ibadalli ku zama bayina min dunin koma bayan Allah don da ka na ka da mutum ka mai sai Allahnka duk wanda ka na ka gaishe shi ka mai sai Allahnka to bayan yiwa ga wani mutum ya ce mu mutane ku zama bayi na ku rika gurwanawa kuna gaishe ni wanda aka gurwanawa ana gaida Allah wajen sallah shi ma ya ce a gurwana a gaishe shi Allah ya ce to ba shi yiwa ga wani mutum daga cikin mutane wanda Allah ya ba sanin ilimin littafi, da hukunci da annabci sannan ya dawo ya ce mutane ku dawo ku zama bayina koma bayan Allah ai mutajawizin Allah kuna masu ƙetare Allah ishirakan da shirka a wato au abin na ifradan ko ku ta Allah da shirka ko kun shirka da shi tare da wani ai la yudi Allahu alkitabu wal hukmu wan nubuwa ai Allah kan bai ba da littahi da hukunci da annabci liman ya kula haɗe al-maqalati shan'a da duk wanda ka wadin wannan mummunan magana ya ce wai a gurwana a gaice wannan Allah bai aiko shi wannan Allah bai ba shi littayi Allah bai ba shi hukunci bai ba shi annabci duk mutumin da ka ga yana cewa a gurwana a gaice ba mutumin kirki ba ne, ba mutumin kware ne. walakin ya kula in dai mutumin kware ne sai dai cewa yake jama'a kunu rabbani na ku zama masu aiki da abin da kun karanta a rabbani na ai ulama a amili ne ku zama malamai masu aiki da abin da kuke karantawa rabbani wato mufraduhu masubun ila rabbi a bi ziyadati alifi fi abin na rabbani wa nunin tafhiman don girmamawa ka raƙabani kamar mai abin nan mai dogon waya ana ce mai rakabani wa sha'arani kamar mai gashi da yawa ana ce mai sha'arani wa lahiyani kamar mai gene da yawa ana ce mai lahiyani hailil gani da raƙaba wanda adda waya mai kauni war kafirin sha'ari da wanda adda gashi mai yawa wadda wilin lahiya da wanda adda gene mai tsawo wa abin nan wa tafarra da hadin ziyada anan nasab wannan ziyada ƙari kawai ta abin na alifun da yawon ya ce to ya ta ne kawai anan nasabi wato idan za a yi nasaba mutum zuwa ga wani gari ko ga wani abu wa amma idan nasabu ilar raqabati amma in sun yi nasaba zuwa ga waya wa sha'ari ko ga gashi ya ko ga geme min gairi mabalaga idan ba mabalaga ci kalu sai su yi raqabi ba su ci raqabani sai su yi raqabi wa wa wa sha'ari wa abin nan lahawi haza ma'ana kawai siboyi wannan shine ma'anan magana siboyi to shi malami na kwarai cewa yake jama'a kunu yi, ku zama mutane masu aiki da abin da Allah ya sanar da ku wai za abin na wakila innahu masubun ila rabbana war rabbani wato huwa almuallimu lil khayr ya an ce rabbani kamar malami mai tarbiyyar mutane yana aza su ga alheri wa man yasusun nasa wanda ka shugabancin mutane shugabanci mai kyau abin da na wayo arribuhum yana koya musu umura dinin al'amarin addinin su wal alif wa nun da Allah ne da alifan da nunun suna nuni ala ziyadati wa tafi ga karin wannan sifa ga mai wannan aiki kama fi shan, wa jaw'an wa sanan kama wanda yake cikin waɗanda kalmomi a dashan wato kalma ce ta suna na mai jin kishirwa jawa'ani ko kuma mai jin yunwa ko kuma wasanani mai abin nan sha'anin abin da ya shahi hauru ne wa ta kunun nasabatu ala hadhihi lil mubalaga to idan an yi wannan nasaba ta zama wato don mubalaga to malami na kwarai in an ce za a gurhana mai ciya kai ku bar gurhana ne walakin kunu rabbaniyina sai dai ku zan malamai na Allah wato masu aiki da abin da suka karanta bima kuntum tu'allimun بالتشديد وقرأ بالتخفيف تعلمون بما كنتم تعلمون alkitaba da abin da ake karantar da ku na littafi abin da kawai zai ce ku yi kokari ku yi aiki da abin da ake karantar da ku na littafin Allah wa bima kuntum tadrusuna saboda kuma abin da kuka kasance kuna darasi ne daban-daban malami na Allah baya bari a gurhana mai ko ina na yake baya bari a gurhana mai mutane in sun zo su gaisai da tsaye ko da zaune yake in dai gaisuwa ta da tsaye in suna tsaye da tsaye suka gaisai amma bayan an gaisai in akwai magana da za a yi da shi da zaune babu laifi a zanna amma dai sadda yake gaisuwa ce to kowane na da tsaye aka gaishe shi in ka iske shi zaune ka gaisa da tsaye bayan kun gaisa in eh, akwai abin da za ku yi da kai da shi wanda za ku zanna wannan babu laifi ka zanna amma a to a ce sai an yi zaune sannan a gaida malami bidiya ne baya da kyawu bid'a ne ko babanka za ka gaisuwa in dai gaisuwa ta to da tsaye za ka gaisai ko zaune yake ko kwance yake da tsaye za ka gaisai bayan ka gaisa in akwai abin da za ku yi na magana da zaune babu laifi a yi zaune kuma ku zanna har ku kare ku tashi zama ya halitta amma dai gaisuwa ba a dukawa a gaida kowa in ba Allah ba subhanahu wata'ala shi kadai aka dukawa a gaishe shi to Allah ke gafarta mana Allah ke kara mana imani bima wa bima kuntum tadrusuna ay bi sababi zalika saboda sanadiyar karatun da kuke yi wa inna fa'idatahu lalle fa'ida karatu an ta'amalu ku yi aiki da shi abinda <coughs> an fa'ida karatu ku yi aiki da shi abubuwa sun caccanza malami in ya zama babba ba a gaisa sai an gurwa mai kudi in ya zama babba ba a gaisa sai an gurha balle masu mulki an maishe su kamar Allah da sai ake ba a gaishe su da sai ko magana ra'ayi da su sai an gurha an maishe su kamar Allah to ka gaishe da sai arziki ga Allah ya yi amma in kuna da magana ku zaune babu da ba an gama gaisuwa wa alaikum assalam hmm. eh ba a yin haka nan kana da iske shi ka ce assalamu alaikum in wanda ka kaba hannu na ka bashi wanda ba ka bashi na ku yi gaisuwa to in akwai abin da za ku yi ku yi zaune sadda kuma gama ku tashi amma dai ita gaisuwa in za ka yi mai ka gaishe shi da tsaye kamar wanda aka gaida annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana a duka ya hana a duka a rage tsawo sana'a gaisai amma in ka gaisai kun kai gaisuwa ta musulunci in akwai abin da zai zaunar da kai ka nan ku yi magana ku haku ƙari ku tashi zama ya halitta wala ya amura ku wala ya amura ku an بالكفر بعد To wala ya kun kuma shi annabin nan da ya ko shi mutumin kirkin nan da Allah ya ba ilimi ba ya umarnin ku ya amura bin nasabi adafan ala ya kula ai albasharu shi mutumin nan wa ƙuri'a bin rafi alwala ya amurukum istinafa ai wala ya amuru kumullahu Allah bai umannin ku an tattaka zur mala'ikata wan nabiyina arbaba ku rike mala'iku ku rike annabawa abin bauta annabi kam baya umarni da wannan Allah kuma baya umanni da wannan kama ittakazata sabi'atu al mala'ika kamar wada mutanen nan da aka ce masabi'awa suka rike mala'iku suna bauta musu wal yahudu zairan su kuma yahudawa suka rike uzair suna bauta mai awala akhbaru ko malamansu wan nasara isa su ko nasara sun karfi isa suna bauta mai awar rahabani ko masu ibadarsu to ba shi yawa ga annabi ya ci a wannan ko kuma allah ba zai ci a wannan ba a yi yanzu yana yana umarnin ku bil kufri da kafirci ba da antum muslimuna bayan kun zan musulmi kun ga magana burhani da ƙarshe kun ji an ce mata kafirci ya ce yaya zai ce ku burhana ku sai a ya amura kun bil kufuri shi mallamin zai umarce ku da kafirci ba da idan musulmi na bayan kun zan musulmi bayewa ku lura da wannan jama'a duwa da kuwa ganin mutum na kyautata muku kakku gurhana mai yabba kyautatawa in bai kyautata ba Allah ya shi ya kyautata muku ba mai hanawa abinda an muhimmi ku shirya da Allah ku bi abinda Allah ya ce ba za ku walakanta ba ko mulkin mutum duniya in za ku magana da shi ku yi da tsayi amma in akwai dalilin da ka sa ku zanna ku yi magana ya halitta bayan an gama gaisuwa wani shari'a ta shi Allah ya taimake mu ai layan bagi ba ya kamata layan bagi da wa'aza bai kamata ga wani a abin nan annabi ya ba da irin wannan umarni wal istimamu lil inkari ay amurakum wa huwa khidabun lil mu'minina Allah na magana da mu'minai arqasidina lis sujud lin arqasu dina sujud lin nabiyyi wa innaka son suwa annabi sujuda su gurwa na su gaisai litta adibi don girmamawa to suna Allah ka magana da su ba kada lahobi Allah ya Allah magana da su da wannan magana mai zahi ala ta ta'ajjub min zalika ta hanyar mamaki ga wannan ya zaka duka ka gaida mutum irinka? saboda me ka duka ka gaishe shi ala ta ta'ajjub min zalika wa abin nan ba da da ya ce ba da iza antum muslimun muta'alliqun ya muta'alliqu ya amurakun wa ba'adu abin nan zarfu zamani wato lokaci mudabun le zarfi zamanin madi an yi idafa ce ga zarfu zamanin kuma madi wa iz domin kalma iz su dahu ila jumlatin ismiya ana idafata ga jumla ismiya ko autu iliya ko jumla ta iliya to sun ma bayyana Allah ta'ala sannan Allah ya bayyana wato asalin yadda abin yake yace wa bi hadisin sahihin cikin hadisi sahihi a wa Abu Dawud da bi sunani wanda Abu Dawud ya fita cikin littafi ne an kai su bin Sa'd qala ataitu al-hiyara qaisu sahabi na mashhuri yace na je Yemen a fara aikin yajjuduna limar zubanin lawan sai na ga suna yin sujuda ga manyan malamansu suna gurhanawa suna gaishe su faƙultu sai nace kakku koma daga wurin manzo Allah nake kakku koma gurhanawa ku gaida kowa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a haƙo an yi jada ku manzo Allah shi ya kowa cancanta a mai sujuda don haka kakku koma gurhanawa ku gaida kowa babbana madina ku bari in je in faɗa mai a rika gurin ana a gaisai don ya bambanta da sauran jama'a saboda abin ya bege kai su yadda ya ga an mai manya su da aka gurin ana ana gaisuwa abin ya birge shi saboda in da hankali na za a yi kowane mutum ya bi hankali ne, ya bi son rai ne. to yana iya halaka ko malamai da annabawa abin da ya sa kun ga sun tsaru Allah sun ka bi abin da ya ce su bi ba ran su isa suke bi ba tabi na ya ga wannan al'ada kawai ta birge shi ya ce manzo Allah ya kamata a waye ta kuko ku bari kala ya ce wa sai to fa to nabi sallallahu alaihi wasallam sai ni dawo ina dawowa sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu sai ni ce mai inni ataitu lahiyarata ni na zo yana wa ra'aytu yazduduna labar gama lamar gubana Allah wannan su suna sujuda ga ya malaman su qultu sai na ya rasu qultu fa anta kai ya manzo Allah a haƙo annal juda laka kai kamata ka cancanta mun masu juda kala sai manzo Allah ya ce ara aita ba ni labari yanzu lau maratta bai kabari da ka biyo inda kabari na a kunta ta zuda lau kana wa na su jura kana gurawa na ka kai da kabari na yanzu in ka biyo wuri nai kala ya ce fa na ce gaskiya ban wa kabarin ka burhani kala ya ce to fala ta faɗu ni ma ka kai burhana ku gaishe ni laukuntu amura laukuntu amuran ahadan an yajuda li ahadin inda shina yiwa garan in ba da umarni ga wani yayi sujuda ga wani ya duka ya gaishe shi la amartun nisaa da na umarci mata an yajunna su yi sujuda li na ga mazajinsu annabi ya ce hadda mata bai ba su umarni su gurwana ga mazajensu ba kuma haƙƙin namiji ga mata ta yana da yawa don haka inda yana yiwa ya ce wani ya gurwana ma wani ya ce mace zai ce ta gurwana ma mijinta to bai ce ba lima ja'alallahu lahum alaihin saboda abin da Allah ya sanya wa maza akan mata nuna haƙƙin haƙƙi wa ƙalar albani hadisun sahiwa albani albani yace wannan hadisi hadisi ne sahihi dona jumlatul qabri banda jumla qabri wanzur sahiha abi dawud saboda haka jama'a kun ga abin yana da hadari jama'a ku bugguro ana ku gaida masu kuɗi ku gaishe su da tsayi ku bugguro ana ku gaida abin nan a shugabanni ku gaishe su da tsayi in Allah ya taimake ka ba mai kaskanta ka idan kuma ya kaskanta ka ba mai girmama ka Allah ya taimake mu da mu da kuwa Allah ya kyautace aqidar mu da imanin ya ƙara mana tsoro ne ya ɗebi tsoron wasu cikin zukatanmu game da ibadar Allah suma bayyana Allah ta'ala sannan Allah ya bayyana annahu la yajuzu li ahadin yadda abin yake baya halitta da ahadin ga wani mutum ala ya juzu da baya halitta ga wani mutum min manuwa ala dina gaida islam wanda bai cikin addinin musulunci an yi samirra alatta masu bihi duk wanda ba musulmi baya halitta ya doge ga riko ga kafirci ne wa ya tarku islama ya bar musulunci ba da ma ta bayyana lahu annahu bayan ya bayyana gare musulunci gaskiya ne muwafiqun fil aqida kuma yayi muwafaqa da littafinsa saga ga aqida lima bi kitabi ga abin da ke cikin littafi ne allazi ya amalu biyu wanda yaka aiki da shi in tarku dukhulul islam don barin shiga cikin musulunci ga duk wani mai addini tarkul ladini barin addini ne na la'anna al-mithaqa allazi bi kitabi da alƙawarin da an rubuta cikin littafin wani mai littafi mushamila ala tibai muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kunsu game da bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya tawo da shi bi kauli ta'ala Allah ya faɗi wannan da magana ta yi, ya yace abin nan wa idza kadalla wa idza kadalla wa ma لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال آخررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاجعلوا أنا معكم من الشاهدين. وكما kuma wa ka iza akhadha Allah mithaqan nabiyina lokacin da Allah ya rage alƙawari ga annaba ai ahadawan alƙawarin da yayi da su lamma bifatahi allami lil da. wa abin nan tawkid ma'ana alqasam alladhi alqasam alladhi fi akhadha almithaqa qasam wanda take cikin rantsuwa da take cikin karba alƙawari wa kasariha kuma ana cewa lima mu'allakatu bi akhadha wato ana cewa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atitukum kuma da wata qira'a lima abin nan muta'allikatu bi abin nan bi akhadha ai abin nan ma ma mausulatun wato alal waje haini ga qira'a a guda biyu ma'anarta wato lima abin na lillari haza, wato ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya karba wato lillazi atayna kun ga abin nan da mun ka ba ku iya hushe ko menene wa bi qira'atin atayna kun wato abin da mun ka ba ku min kitabillahi na abin nan min kitabin na lutahi wato ku tuna da alkawarin da Allah ya rika gare ku ga abin da mun ka ba ku min kitabin na littahi wa hikimatin da hikima sun maja a kun rasulun sannan daga baya manzo ya zo maku bayan mun ba ku wannan littafi yanzu to nan gaba in manzo ya zo maku musaddiqun lima ma'akum yana mai gazgata abin nan da attare da ku mina kitabu da hikima na littafin nan da hikima wa huwa sadiqun li kulli nabiyyin wannan magana ta yi daidai da duk kowane annabi ne ya ati ba da akhir ya bayan wani ila muhammadin har zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam mun yi alkawari da ku ku rike shi da to menon nabi ku yi imani da shi wala tansurunnahu kuma ku taimake shi jawabul qasim ai abin nan to menon nabi ku yi imani da shi wa tansurunahu ku taimake shi in adraktumu in dai kun ce wannan annabi to ku tabbatar da kun yi imani da shi kuma kun taimake shi kun ga abin nan A wannan umarni da aka bayar ga manyan su ya ce wa umamuhu al'umma su taba'ud lahum bi zalika al'umma su sun bi su ga wannan alƙawari qala ta'ala lahum sai Allah ya ce musu a aqarattum bi zalik shin kun yi hurci da wannan wa akhassum ala zalika isri kun rike alƙawari na ga wannan ahadi alƙawari na qalu aqaranna suka ce mun yi huruci mun yarda kala fashadu ya ce to ku shaida ala an fuskun ga nan ku wa kun da mabiyanku ku shaida bi zalika da wannan wa ana ma min mina shahidina alaikum ni kuma tare da ku ina cikin masu shaida gare ku wa alaihim ina shaida gare ku ina shaida gare su su kuma kun jiya ku rike alƙawarin nan da kyau to faman ta wallahi فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون alƙawari na mun kai da ku faman walla duk wanda ya kawo da kai ga alƙawari bayan an kulla shi da shi a ara da ba'a da zalikal misaki ya kawo da kai bayan wannan alƙawari. an yi alƙawari da shi ya yace na yadda na kuma ya saba wa ulaika humul fasiquna wa inna sune fasikai al kharijuna an al iman wa inna sun ka fita daga imani a adad da mira fi abin nan tawalla ala lamzi abin nan man yace fa man tawalla to yace abin nan ala lamzi man wa jama'a ulaika yace fa ulaika kuma yayi jami'i hamalan ala ma'ana don ɗaukar su akan ma'anan man domin man mai yawa ma'anar ta jam'i ne saboda haka ya kawo wala'ika anan humul fasiqun ai fa man akaza zalika mithaqa duk wanda ya rike wannan alƙawari ya arifa anna la yanbaghi li yahudin fa man akaza zalika mithaqa duk wanda ya rike wannan alƙawari ya sani ya arihu ya sani annahu la yanbaghi li yahudiyan ba ya kamata ga wani bai yahudi wala li nasaraniyin ko wani banasari an yastamirra bi tamassuk bi yahudiyyati ba ya halitta ya doge gari ko ga yahudanci ne aw nasaraniyati ko nasaranci ne wa ya tarukul islam ya ban musulunci ya san bai halitta gare shi ba da ma ta bayyana lahu bayan gaskiya ta bayyana gare shi wa'illa idan ku ya bar shiga musulunci bayan ya san wannan alkawari falaita ala shay'in min dini bai bisa komi na addini ne istaraka sharɗa don ya bar sharaɗin addini ne ɗana ce kawai yake yi yahudu wannan nasara duk addinin da suka yanzu wargin yara ne suke yi saboda alkawarin da an kai Allah ya yi da su sun bar shi sun kaga wani ra'ayi suna bauta da shi kuma ba bauta ce suke yi ba ga wannan wato ba su bisa komi na addinin afa gaira eh? afa ah. gaira dinin lahari sabukuna wa dahu aslama man fi samawati wal ardi tawwan wa karra wa ilayhi afa gaira dinin lahi yabguna yanzu wani addini wanda ba na Allah ba suke nema ai a rubuna dinan suna neman wani addini gaira dinin lahi wanda ba addinin Allah ba ai al-islamun ladhi akhadha al-mithaqa ala muslimin nan da ya rike alƙawari ala atba'i ga mabiyanai eh cewa idza zahar abin na biliyai wato abinna biliyai ala almunzilun wato abin na na wayanda aka saukar wa abin na wa abin nan wa ƙuri'a bitai, wato abin nan an karanta da yawon afa gaira dinin lahi ya bugun afa gaira dinin lahi tabgun walahu aslama kuma alhali ga Allah suka musulunta ai abin nan in kada ga Allah suka mika waya duka man bis samawati wal ardi wayanda ke cikin sama bakwai da ƙasa ɗau'an ga da'a bila ibahin ba tare da ƙi ba wa karhan bi sayfi wasu kuma sun bi Allah don abin nan bisa ga dole saboda yaki da kaihin takobi kuma abin nan wa ma'ayanatu ma yarjiu ilaihi da kallon abin da wanda bai bi Allah ba zai dawo gare shi wa abin nan wa ilaihi yurja'una kuma zuwa ga Allah aka mai da shi ko wa ilaihi turja'una zuwa ga Allah aka mai da ku bil yayi wa qurabita abin nan wal istifham fi afa ghayra dinillahi yabghun wannan tambaya lil inkari ta musu ce kasu nemi wani addinin Allah su ce shi za su yi addini da shi wa min shuruɗil imani cikin abin nan sharuɗin imani to nan za mu kwana insha Allah Allah ka taimaka mana kai mana jagora ka kyautace aqidan mu ka kyautace imanin mu ayyukan da muke yi ka samu yi su don ka abinda muka bari ka mu bari saboda kai Allah ka sa mu cikin wa'anda kake yantawa a yau da mu da mu da ɗaya da iyali da mu da albarkar sunayenka ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka ba mu ikon kwana nan wuri eh sai ka tuna nan nika abin gane ban ko tuna ba ko tunawa ban yi ba sai ka tuna nan kamar da rana amma ban ma tuna ba yi Thank you. a mai tambaya yana tambaya wani na adda kudi zai hidda zakka sai ya sai ne ya raba matalakawa kyauta ashe ba kyauta ta ya ba su ba yaudara ta yi musu sai da ya to hidda zakka sai ya ɗebe kudin turami ne da ya ba su ya raba wani abu zakka ta ba ta yi ba zakka ta ba ta yi ba abinda duk agaye ka in ka ɗebe zakka haka nan za ka miƙa ma talakawa talak kana son turmi talak kana son masara talak kana son ya gyara abinka ne talak kana son ya biya kuɗin makaranta talak kana son dai sauran abubuwa miƙa mai kuɗi ne ba ka na ka bashi ba ba naka na ba kuɗi ne na miƙa mai dami za ka mai kai kana yanzu a ɗauki kuɗinka kawai a yi matsayayya a kawo a ce gashi an baka kai ba ka son haka ko ba ka yarda da haka nan to ka ka taba mai kuɗi in ka yi zuwa ba shi abi ne in kana son ka baya tura ne sai ka saurayi a halinka amma da kuɗin ka ba da zakate ba zakate haka nan za ka ba shi abi sai ga hannu ɗaya wani ko masu kuɗi da yawa suna yaudara shi yasa kuka ganin wasu sai sun girma sai ku ga balawoyi na ta faɗo musu cikin dukiya wani hadisi ya ce dirami guda na zaka in ya cuɗanya da dukiya duk sai ya halaka ta yau a ta wanga bala'i ya faru gobe wanga bala'i ya faru jibi wanga bala'i ya faru sai ya halaka dukiyar nan duka ku bayyana wasu ma wa da muka samu labari makarantun nan gada aka aka bikin yayi ɗalibai ana ta gayyato su in sun ka taho sai ka ji wani ya ce ya ba da dubu ɗari ya ba da kaza sai ya to yadda zakka wai sai ya ɗebe abi ne wai zakka ta ya bai wai Allah za a yi mawayo wani sai ka ga yana ta taimaka ma yan uwa ne masu lalura sai ya to yadda zakka wai sai ya ɗebe kuɗin nan da ya taimake su ba taimako na ba su ba zakka ta ya ba su duk wannan shi na ka karya masu kuɗin mu sai ka ji mutum ya ba da makudan kuɗi an sau kaya sun bace kwanaki wani motoci ya sau jif jif watakila yana jina jif jif na an ka dodo an ka cewa sun bace daga lega zuwa kwatano sun bace sai da sun ka cewa najeriya daga lega zuwa kwatano sun ka bace kuma shi kenan to da irin wannan ga abubuwa na ka kawo nan bala'o'i ba watakila wasu na kawai sun ka tare jirgin sun yi wata tasha da shi sai da motocin su suka an samu musu motoci da ɗan da an ka samu musu eh ziyarta jaraba eh, akwai wanda aka jaraba akwai wanda ko da ganin wasu abubuwa ya sabo ni na yi ai wani da ya ga abubuwa ya san abin da ya yi shi wanga da kawai ya ya san abin da ya yi ya san da shagakke da shimka shi ya sa jirgin din nan duk sun mace kuma har yanzu dai ban ji an gane su ba in dai takama mutum ya dara sai Allah shiga mashi da iri ne ita zakka haka nan take hadari gare ta kowanku adda yan kuɗi ne ya hidda zakka duk wanda ya yadda zakka da kyau in Allah ya so zai ga sakamako mai kyau ga Allah ko da haka ni yana so masu kuɗin jega su rika yadda zakka don kuɗin su su ƙara yawa kuma su ƙara samun tsaro wani hadisi ya ce duk wanda ya ba da zakka kamar da shari'a ta ce ta ya tsare dukiya ta daga hasara ko barawo bai satarta Allah ya kare mu wa alaikum assalam in ya shigo masallaci ya yi mi ai ita ta yi yata masjidi ba ta shahi shafayi da wuturi ba ita za ta sababin Eh, za ta ba aka ce mata sanadiyar ta kawai shiga masallaci shi a sanadiyar ta yamma ka shiga masallaci ba lokacin ta bai ba sada da dukkan shiga masallaci su wani lokaci na to sannan lokacin ta yayi wa alaikum assalam wanda adda dukiya akwai wani abu ga hannu ne babu wani abu ga hannu ne ga lokacin da ka hidda zakka ya yi to sai ya kidaya kudi ne da wayanda da ga hannu da wayanda babu ga hannu ya gana nawa na sai ya kidaya zakka su nawa ta kama to waɗanga da adda ga hannu ne sai ya ɗebe cikinsu kama a ce waɗanga da adda ga hannu ne ya kidaya zakka ta cika amma yanzu waɗanga da aga hannu ne zakarsu dubu goma wayancan da ba su ga hannu ne zakarsu dubu goma to waɗanga da aga hannu ne sai ya ɗebe zakarsu dubu goma ya ba su a nisabi da ya shiga yanzu an bi shi ba shi wayancan da ya an so sai ya sai da ya an sa sai ya hito shekara sai dai ta riga ta wuce yanzu ba shi na aka bi nai shi ko yana bin shi. yadda da ya an so abin nan da ya an so sai ya so a mai zakka kila yana bin kuɗi misali dubu ɗari sai ya sai ya samu dubu biyar to ya hidda mu dubu biyar ɗin nan zakka sannan saura ya kara cikin dukiya sai ya tara rar radda aka samu wasu dubu biyar kuma ya so a musu ita wannan ta riga ta zama bashi wanda ya karɓi bashi haka nan aka bi ne abin da ya samu shi zai so bai cewa cikin waɗanga da aga hannuna bari in so a duka shi na ganin ya yi kokari to shari'a ko ba ta ga kokari ne ba don ba ta son ta walishe shi tabbashi shi abin da ta umarce shi wa Thank you. in ya zo sallar tarawih sai shi shafayi ne da wuturi tare da liman don wanda bi ya yi sallah tare da liman an ka gama to an gafarta mai zunubai ne duka to kashe bari ya ta yi ba a gafarta mai bai bi liman sai liman ya ce assalamu alaikum ya tashi ya tafi a in an jima da daddare ya tashi shi na bila ko raka ya kai amma dai bai maimaita wuturin na raka nan guda ba shi maimaita ta da daddare in ya tashi فسأي ميوى mu yi صلى الله عليه وسلم اللهم wasallam على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا سابق النعم يا دافع النقم يا فارج الغم يا كاشف الظلم يا عادل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا أولا بلا بداية يا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كناية كثيما كامنا الله كغافر تامنا دكا بنبم الله كقارا من إيماني الله كقارا من إلمي Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana ikhlasi Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da uwayenmu Allah ka warkar da mu ka warkar da uwayenmu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta musu uwayenmu dukansu Allah ka gafarta musu masu rai da marigayensu Allah ka gafarta musu Allah ka taimaki ka musulmi Allah marayun musulmi Allah ka rika su ka sa musu albarka Allah marayun musulmi mazansu da matansu Allah ka rika su ka sa musu albarka Allah ka kiyaye da tarbiyyarsu Allah ka wake musu tarbiyyarsu Allah ka tsare su Allah ka kiyaye su Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma uwayen mu baki daya ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da gabarta makannai da yannai da ɗiya da iyali da zuriya kowayenmu saboda ka Allah da albarkar sunayenka ka tausaya mana ka samu mu duka cikin wayanda kake yantawa a yau Allah ka gabarta matayenmu Allah ka shirya su Allah ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanya Allah ka kare su ka kare su. Allah ka kare su ka kare imaninsu Allah ka warkar da su daga dukkan shiruta matayen mu Allah ka kara musu imani da lahiya Allah ka kara musu tsaro da kariyarka ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu mu duka ka gafarta mana ka yahe mana ka tausaya mana ka taimaka mana aljanna ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka sa aljanna makoman mu Allah bai asma'ika al-husna wa sifatika al-ula wa bi ismika azami al-akbari al al-makanuni alladhi lam yaddali alayhi ahad min al-makhluqin ka tausaya mana Allah ka kama mana tarbiyyar tsiya da zuriya wadda ka ba mu da wadda za ka ba mu saboda rahamarka Allah ka rika mana su saboda ramaka Allah ka shirya mana su Allah ka raba su da duk wani abu wanda zai shagaltar da su ga karatun addinin su Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta manyan su da ƙananan su Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka tsare mana su Allah ka hake mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su inda duk suka yi ta Allah ka yi musu arzikin ta a lahiya ka yi musu arzikin dawowa lahiya saboda rahamar ka Allah ka kare mana su daga sharran makiya ka kare mana su daga sharran mahasara na boye da na bayyana dukkan su Allah ka kare mu daga sharorin su ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'a masoyan gaskiya inda duk suke Allah ka gafarta masu ka buɗa masu kohi na alheri ka kare su daga sharran kowa da kowa makiya da mahasada ko Allah ka yi ƙasa da al'amarin su Allah kada ka ɗaukaka su don darajar sunayenka Allah ka ɗaukake mu a kansu saboda rama ka kakka bari su ga ya Allah kakka bari makiya da mahasada su ga tausan ya Allah kakka bari su ga tausan mu ka ɗaukaka maka girmama mu ka darajanta maka karrama mu tausaya mana saboda ramarka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana da gafararka ka tausaya mana da tausayinka ka taimaka mana da taimakonka ya Allah ka gafarta mana da gafararka ka yi mana rahama da rahamarka ka tausaya mana da tausayinka ka taimake mu da taimakonka ka karfafa mu da karhinka ka girmama mu da girmanka ka darajanta mu da darajarka ka karrama mu da karamarka ya Allah ka karrama mu da karabarka ya Allah ka tosaya mana ka towa mana asiri ka yi she mu kunya ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira saboda ramar ka Allah ka samu yi karshe mai kyau da mu da iyali da uwaye da zuriya Allah ka sa mu cikin wanda kake yantawa a yau Allah ka sa kake yantawa a yau bukatocin mu gare ka yawa gare su Allah duk bukatun na alheri Allah ka biya mana wayannan da ba na alheri ba ko kama ya alheri ka biya mana abubuwan nan da muka tsoro na boye da na bayyana Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah bai asma'ikal husna ka sa mu karshe mai kyau Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu ma aljanna firdausul a'la ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la kuma ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da masoya baki daya saboda rahamarka Allah ka bayan Allah musulmi ya da manya maza da mata wayanda sun roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mu cikin musulmi mun roƙe ka Allah ka shirya su Allah ka shirya musu su, Allah ka shirya musu su, Allah ka hake su ka hake musu su, Allah ka biya mu musulmi duk bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kama alheri ka biya musu abinda duk musulmi suka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah bai asma'ika alhusna ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka kuma kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات ول المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين